Ƙungiyoyin matasa daga addinai da ƙabilu daban-daban a jihar Filato sun gudanar da taro don yin huɗuba wa junansu kan zaman lafiya. Taron wanda aka gudanar a zauren taro na babban masallacin birnin Jos ya tattaro kan matasa musulmi da Krista da 'yan ƙabilar Ibo da malaman addinai da jami'an tsaro inda suka ƙara jaddada wa junansu muhimmancin tsintsiya maɗauri ɗaya da samun zaman lafiya da ci gaba. Shugaban matasa musulmi da ke cikin garin Jos Bashir Shaibu Jibrin ya ce makasudin taron shine su jaddada batun zaman lafiya. Domin irin abubuwan da suka faru a ranar 14 ga wannan watan ya ba mu tsoro kwarai da gaske madadin zaman lafiya da muka samu a shekara uku da suka gabata wannan abu da ya faru ya tsorata mu kwarai da gaske shi sa muka ga ya kamata mu kira taro a tsakaninmu da 'yan uwan mu kiristoci da kuma waɗanda abin ya shafa kai tsaye wato kabilar ibo babu matsayar da ta wuce zaman lafiya kuma al'umma ta yadda a zauna lafiya kabilar Ibo sun yadda a zauna lafiya ga samari na kungiyar kan muna tare da su sun yadda a zauna lafiya shine ma kaga al'amari ya canja a jihar plateau musamman a wannan gari namu jos an samu haɗin kai da ci gaba mu da kiristoci muna tuntuɓar juna domin duk wani abu da ya taso za mu iya yin maganin sa shi ma shugaban kungiyar matasan krista a karamar hukumar Jasta arewa patrick dutse yace kowane ɗan adam yana ana buƙatar ɗan uwa wajen ci gaba don haka dole matasa su kauce wa shaye-shaye da ke sanya su da hankali. Babban abin da zai taimaka ma musamman 'yan uwana matasa domin zaman lafiya shine zaman banza baya biyan bukata, rashin hankali baya biyan bukata, shaye-shaye baya biyan bukata. Dole ne matasa madukufa a sana'a. Yau idan matashi na da abin yi ko kafinta ne ko makaniki ne ko mai sadda sayarwa ne ai gobe ba zai yadda wani ma wanda zai tashi wanda bai baya ganin mutuncin irin wannan domin gaba har ya goye baya wani abu ya tashi ba. Shi ko Kinsley Dixon wanda ya wakilci matasan kabilar Igbo a wajen taron ya ce haɗin kan jama'ar Najeriya shine haɗin kan ƙasa. A kuskuren da mutane suke yi shine sukan kalla kabila. Allah shi ya halicci kowa kuma shi ya so ya bawa kowa a kabilansa. kar mu kalli kabila mu kalli najeriya muka da kanmu najeriya za ta zama ɗaya kuma za mu samu ci gaba kamar mun da muke a nan jos mu kun gaba mu koma can ba da muna goyon bayan wannan kungiyar ne da mun riga mun shiga los mun koma amma muna zama nan don mu mun san cewa mu 'yan Najeriya ne. Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Kaftin Umar Adam ya gargaɗi jama'a da su kasance masu bin doka. Filato State jihar mu ce kuma kowa yana da dama ya zauna a jihar Filato kuma Constitution ta baiwa kowa dama ya yi addini wanda ya ga shi ya fi kwanciya masa a zuciya. saboda haka karwai dan bambanci na addini ko na kabilanci mu rika ganin juna kaman abokan gaba a'a mu ci gaba da hada hannu tare saboda mu tabbatar da zaman lafiya a nan jihar na Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.